وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرند لها وتا المحرم shekara ta 1435 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2000 da goma sha uku a lissafin turawa muna na ahkamul jana'iz wa bida'uha na shek nasiruddin albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya sunna a unguwar kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne a kan gabar magana ta hadisin Jabiru na abdullah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ba da labari cewa babansa ya yi shahada a ranar yakin uhud ya bar masa bashi da 'yan uwa a kansa har dai yadda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan wato dukiyar da baban Jabir ya bari dabino kenan aka biya har aka samu saura aka raba magada yau za mu tashi akan hadisi na biyar ya ce magana ta biyar alhamis anhu aizan daga jabir dan abdullahi din komadu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu fa yaktubu Wanzu Allah ya kan tashi ya yi hudu ba fa yahmadullah ta'ala ya yaba Allah ya gode wa Allah wa yusni alaihi bima huwa ahlun lahu ya yaba Allah da abinda Allah ya cancanta wa ya yaqulu yana cewa man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah shirya da shi ba wanda ya isa batar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi kun ba wanda ita shiryar da shi inna khairal hadisi kitab Allah mafi alherin zance shine littafin Allah alqur'ani kenan wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi alherin shiriya ita ce shiriya na Muhammad sallallahu alaihi sallama wa sharul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma sune kirkirarrun abubuwa wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kirkirarren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan wata bata tana wuta Allah kiyaye wa kana idza zakara sa'a ishnarrat aynahu wanda Allah idan yana magana tashin alkiyama wato idan sa sai su jajawur saboda bayani ne akan tashin alkiyama wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu saukin manzan Allah sai ya ɗaukaka fushinsa kuma sai ya tsananta ka annahu ziru jaishin kamar dai yana gargaɗi ne da zaburar da rundunar yaƙi sojoji waɗanda za su tafi jihadi kasan soja idan za a zaburar da shi ba a yi a hankali zaburarsa ake a su kwane shi da gaske saboda ya tafi da ƙarfinsa ya dawo da ƙarfinsa to in dai annabi yana bayani akan tashin alkiyama to kai ka ce rundunar yaƙi ne a gabansa yana zaburar da cewa a kimtsa yana cewa sabbahakum wa mastakum sabbahakum wa mastakum yace yana nufin baghatakum al'adu sabahan wa masa kamar ga abokin gaba ya zo muku ba zato ba tsammani ba auni da safe ko da yamma dan Allah yana cewa man taraka malan fali warasati duk wanda ya bar dukiya to na magadan shi wa man taraka daya'an aw daynan fa alayya duk wanda ya bar iyali shine daya'a ya bar nauyin iyali ke fa ilayya ko bashi ya bar nauyin bashi a wannan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa wa ilayya yana kaina kuma a zo mun da shi ni zan biya